Bismillahir Rahim. Jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar Asabar shida ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya in ji malaman tarihi. Yau ne za mu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na hamsin da uku. Kamar kullum kuna tare da yahaya masu suka wanda aƙida ta shine alƙur'ani. ƙur'ani da Allah ya ba annabi Muhammad shi kaɗai ne littafin addinin musulunci amma duk sauran hadisai irin su Bukhari da Muslim da Muwadda da Turmuzi da littafin da na tuno da wanda ban samu damar tuno shi ba inda bayan ƙur'ani aka kawo shi a matsayin na addini to ƙarya ne kai addini a saka maka daga ƙur'ani an gama sai dai ka karanta don jin labarun duniya ko wani abu da ke faruwa amma ba a matsayin addini ba a matsayin wani abu na hidimar rayuwa wannan kuma babu haramci a ciki so amma sai ake cewa a ai littattafan hadisai sun zo ne fassara qur'ani to wa ya ce maka qur'ani ya zo dunkulalle bai da fassara Allah ya gaya mana kitabun fussilat ayatuhu ne littafin qur'ani daki daki yake saboda haka annabi shi ya fassara shi kuma ba da buhari ko muslim ko muwadda ko turmuzi ba don haka sai muka ce ba gaskata qur'ani ba ƙaryata qur'ani ma hadisai suka zo yi muka yi alkawari a duk sati kowane asabar za mu kawo hadisi ɗaya mu kamo kuma ayar da wannan hadisin ya karyata. yau muna musulun na ibnu habib hadisi na 2836 ya ce niyatul mar'i khairun min amalihi wai mutum ya niyya aikata abu na alkhairi to ya fi ma ya aikata alkhairin samun lada don haka wai in aka samu mutum biyu sun zo aikata alkhairi wannan niyya ya bai aikata ba wannan kuma ya yi niyya ya aikata to wanda ya yayi niyyar fi wanda ma ya yi aikin lada kaga wannan rusa alkur'ani ne don Allah ya gaya mana faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala na daraja Allah ce a ɓangaren daraja Allah ya ɗaukaka waɗanda suka tashi suka yi jihadi suka yi ƙoƙarin yaɗa addini fiye da waɗanda suke zaune ko da zuciyarsu na so sai Allah ce amma wa kullum wa'adallahul husna da wanda ya niyyar aikata alkhairi bai samu dama aikatawa ba da wanda ya aikata alkhairi din Allah ya ce su duka suna da lada amma wane yafi sai Allah ce wa faddala Allahu almujahidina 'ala alqa'idina ajran azima Allah ya ce waɗanda suka tashi suka yi sun fi lada kuma hankali kawai in kai tunani ya zaka yi wanda ya yi aiki kai da niyya kawai kai a ce ka fi shi lada da yake bangaren addini ne to ga ya mani wanda ya niyyar cin abinci ba sai ya ci abinci ba kawai ya fi wanda ya ci abinci koshi nan da yake abinci ne baka yadda ba sannan yanzu in yi niyyar baka mota wancan kuma ya yi niyyar ya baka mota kenan sai ka ce wanda ya yi niyya bai baka ba ya fi lada kenan sai a daina aikin alkhairi wanda ya yi niyyar sallah kenan ba ya yi sallah ba wanda ya yi niyyar azumi kenan ba ya yi azumi ba ya fi wanda ya azumi lada wanda ya niyyar sadaka kai ya bada sadaka kenan ya zanne ya fi wanda ya bada sadaka lada wannan tsarin na hauka ne ba na musulunci ne. addinin musulunci wanda ya niyyar alkhairi da wanda kuma ya niyya ya aikata duka suna da lada amma wanda ya aikatan ya fi lada a ƙur'ani amma fa in akwai wani malami a duniya da zai ce mana wai hadisan nan sun zo fassara ƙur'ani to muna neman sa yau sati hamsin da uku kenan muna yi saboda haka aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin